wanda kuma daidai da biyu ga watan mayu miladiya shida. muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwarin jirsango da ke cikin sabbato domin ci gaba da karatun littafin irsha da salik ila ashraf masalik littafi ne mai bayani akan tsarki ibada da mu'amala a cikin mazhabar imam malik imam da hijira rahimahullah a cikin ci gaba da karatu muna cikin kitabun nikah babu bukka da kuma ko fasali fasulla da ke magana kan aure za mu tashi a fasalin da ke magana akan zafi. tsakanin miji da mata idan an yi isko ɗayansu na da rashin lahiya darasi na saba'in da biyu za mu gabatar cikin wannan daren da iko Allah mai littafin muhammad ibn abdurrahman ya ce faslun ya kubutu da kullum minas zaujai ne alkhiyaru zaɓi na tabbata tsakanin ko waɗanda ma'aurata miji da kuma mata ya ce ya fasa wannan auren ko kuma ita ma ta ce ta fasa auren shi ya ma'anar zaɓi bi ya yi akhar a lokacin da su ya jahilci cewa ɗayan na da aini kafin a yi auren miji mai san matan na da rashin lafiyan da ya isko ta da shi a lokacin da aka kawo ta ko kuma ita ba ta san mijin na da rashin lafiyar da ta gani gare shi a lokacin da aka kawo ta gidan shi halin akwai lokacin ɗora auren ba wanda ya san ɗaya da wannan rashin lafiya idan ɗaya ya sani fa zai mana maganar nan da wa ko ba da ku. idan rashin lafiyar daga baya ne ya shigo ko da aka yi aure lafiya lau ake miji na lafiya lau mata na lafiya lau daga baya sai ga rashin lafiya irin rashin lafiyan da inda an san da shi inda yana nan kahin a tari to da ba za a yi auren ba amma babu wannan rashin lafiya sai bayan an yi aure an tare tukunna kwatsam sai ga wanda rashin lafiyan ya abu shi ne malamai suka ce laha ita matar tana da zaɓi duna ku amma ban da shi mijin ita za a ba ta zaɓi in tana iya zama da mijin da wannan rashin lafiya in ta zaɓi zama da shi wani lalimu in kuma ta zaɓi rabuwa da shi kuma sai a raba aure amma duna ku shi ban da shi in matar ce ta kamu da wannan rashin lafiyar to ba za a ba shi zafi cewa ko ya rabu da ita ko ya zauna da ita zai ɗauki wannan nauyin ya iyaka abin da ya ke yi waɗannan rashin lafiya guda goma sha uku wa huwa aljunun hauka waljizan da kuturta walbaras da ciwon zafi waljabbu da kwaye ya zan gaba ɗaya babu azzakari babu tsaye. wal khisa'u asalin khisa'a da muka sani shine daddakewa da zama ɗebe gwaido amma nan da malamai suka fassara yankewa azzakari ya zan bai da azzakari don tsaye da kaɗai yake da sannan eh, na biyar kenan sai wal hasru wal malamai sun ba ma'anar da ake ba ma'anar al'ikiram wato labto alhasru shi ne a kan miji a hana shi amfani da mata yadda bai iya amfani da mata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala siffanta annabi Yahya wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin haka nan shi Allah halice shi ba kuma lahiya laushi shi lauratin lahiya gare shi ba amma dai Allah ya hana shi auren kawai an hana shi isa ga mata alhasuru kangewa kenan kamar yadda mahajjaci zai niyya za shi aiki haji sai a kange shi a hanya ce kusira an kange shi an hana shi isa masjid haram don haka ne to da ma'anar shi da Al al'irtirar mai zuwa to duk ma'anar su ɗaya ke al'irtirar shi ma haka ne wato a jitta ma namiji tsakanin shi da mata sai zai iya isa gare shi jima'i da ita al'itirazu ke don an fassara al'asuru da cewa hana miji ya isa ya jima'i da mata ta to ma'ana su daidai kenan da al'itirazu saboda haka malamai suka ɗauka cewa duk aiki guda ne al'itirazu da al'asuru sai al'urnatu ƙaramin azzakari da malamanmu na zaure ke cewa ɗakin ba ɗan ƙaramin azzakari gare shi yadda ko yana jima'in matar ba ta sanin ma ana jima'i da ita to waɗannan ayyuba da aljinun aljuzamu albaras aljabbu alfisa'u al'unnatu sai al'itira wanda alhasru ya shiga ƙarƙashin shi saboda haka guda bakwai kenan wannan duk ya danganci shi mijin idan aka kawo matar ta isko shi da ɗaya daga cikin waɗannan rashin lafiyar kashin ya sadu da ita ba wannan lokacin tana ce ba su iya zama da shi wannan a gefen macin walƙaran da ƙaho ta da rashin lafiya abu ne ke fitowa daidai farajinta mai siffar kaho wani lokaci tsokan nama ne wani lokaci kuma kashi ne malamai sun ce idan tsokan nama ne to wani ana iya magani ana magani ne amma idan kashi ne zai magantuwa alƙarnu ne sai arratku ɗunkewa gaba ɗai ba ta da kafa inda za a yi jima'i da ita kamar yadda Allah subhanahu ala siffanta sama da ta law kana as-sama'u wal ardu ala bai na goma? ko abu da ya aya take ko bai kusa kwata kwanta suratul anbiya yau eh, shi yan mana a wata bi mana dunkewa ba ɗaya ba ta da kafa Walafal da buriya buriya ɗin shi ma haka nan sun ce tsoka ne ke tohowa daidai farjinta inda wanzamai ke ɗebewa ce an ɗebe ma yarinya guriya to wata guriyar na magantuwa ta kuma ba ta magantuwa sannan wani bakaru da warin faraji yadda mijin koyaushe yana kyamata bai iya kusantinta saboda warin faraji wani ifza'u da sadewa kafan hitsarinta da kafan jima'i da sun haɗi wasu malamai su ce kafan bayan garinta da kafan jima'i sun sadi saboda haka ana cikin jima'i tana da sako tutu ko ta sako hitsari na al'isbawa waɗannan rashin lafiyar su kusan sun danganci mata ne kawai القرن الرجق الأفد البقر الإفضاء ولا بيركنا من هذا بيار ga takwas wurin maza wanda aka mai da alhasu al'itiram ma'ana rashin lahiya iri ɗaya sai su koma bakwai kenan goma sha biyu kenan nan ba su kuma daban-daban goma sha uku kenan to waɗannan rashin lafiyayyu guda goma sha uku fa'in amkanat ku idan ita matar ta gane da rashin lafiyar. kuma ta tabbatar ba shi dama kuma ya yi kwanciyar aure da ita alimatan tana masaniya da cewa yana da wannan rashin lahiyar na biha ko ko dai shi ya yi dukuli da ita ya kwanci aure da ita aliman yana da masani masanin cewa tana da rashin lahiya iri kaza to falaka yara a lokacin kowane hajji na ya kunci saboda haka da safin yana da rashin lafiya kaza da in a ba ta zaɓi ne za ta zaɓi rabuwa da shi to kata ya zai kwana aure da shi shi ma haka nan tana da rashin lafiya kaza da aka zo mini da ita da wannan rashin lafiyar da gidansu kuma ba zan iya zama da aure da ita ba to kai ya kwanci aure da ita amma da zaran kowane ya yarda aka yi kwanciya aure da shi ko shi ya kwanciya auren to wannan zaɓin kuma ya riga ya wuce fi فيه بطلاق idan macen ce ta ce ba za ta zauna da mijin ba in aka raba su to saki ɗaya ne firaq ne ba fatkun ba ne in shi mijin kuma ce ba zai zauna da ita bayan sake ta to saki ɗaya wala mahara qabla dukhul idan kashin dukuli ne to babu sadaki fafil itiraf laha murafa'atuhu idan rashin lafiyar itiraf aka same shi da shi shine kasancewarsa ba namiji ba ya za a gani an turan kwanci aure a baya-baya to laha murafa'atuhu Kuna da damar ta ɗaukaka ƙara ta ɗaukaka ƙara wato da ya ƙara shi da yi ajiyar sanatan don a ɗiba mai ajalin shekara ɗaya ga gaɗa wa nisfaha rabin shekara da abdin gabawa in zo sai a yi ta magani a gani ko za a yi nasara kuma da yawa aka yi maganin kuma a yi nasara yi halla bai na kuma a lokacin da ake maganin to tana nan gida ne ma'aurata ne da haka nan ne za a yi a gane in ya samu lafiya in bai samu lafiya fa yi saddaku za a zartaka mijin in da a alwata in ya ce ai ya yi kwanciya aure da ita ba sai an koma ma ita mata an tambaye ta ba in kanat ba idan ba zaura ce wal fikru idan kuma budurwa ce fa yanzuru han nisa'u sai a kai ta da mata su diba su diba ta gaskiya ne kuwa mijinta ya yi kwanciyar aure da ita su diba alamar da za ta tabbata musu hakan idan sun ba da tabbaci eh gaskiya ne to shi kenan abin da ake bukata hancin mai fa'inin kaba idan ajalin da aka ɗiba ya ƙari shekara ɗaya ga ɗa rabin shekara da bawa walam yatsa ko bai take ka ba fahtara filfirafa sai ta zaɓi rabuwa ake ba za su zauna da shi ba sai kuwa ce a alu bai yadda ta zaɓi eh, rabuwa da shi ba wa in aba idan ya ƙiya ujbira ala talaqatin alƙali zai ci shi na ya saki ɗaya in ma bai sake ta ba alƙali zai rubuta takardar saki ya bata shi ke na hukuma ta ta? ko shi yadda ko kashi yadda falawa'adar ilaihi inda a ce wata ranye kuma auro ta kuma bayan sun yi rabuwar can farko la'ada ta yaro ha to wannan zaɓin da aka bata karon farko in ta dawo har yanzu kuma in akwai wannan rashin lahiya kuma to zaɓin na nan kuma bisa lafi ghairihi banda wata rashin lafiyar da ba al'itira lafto ba rashin lafiyar da ba wannan ba to ba za a ba ta zaɓi ba shi ma haka nan idan rashin lafiyar da suka rabu saboda shi idan ya dawo ba wannan rashin lafiyan ba ne to ba za a ba shi zaɓi ba sai su haƙura da juna su fi gaba da abin nan jinya wala radda bai ghairi hadhihi al-uyub ba a mai da aure a buɗe aure ga wasu rashin lafiyoyin da ba waɗannan guda goma sha uku da muka lissafa ba illa an yi tarifta a salamata fil aqdi face sai in shi miji ya shar'anta lahiya cewa matar da aura aka bashi, shar'in fa ya karbi auren nan fa, ya zan ba ta da wata rashin lahiya ko wace in to wannan idan ya saya wannan shar'in kuma waliyinta ya yadda da wannan shar'in to duk rashin lafiyar da ya gani lokacin da aka kawo ta yana da dama ya mai da an ce rashin lafiyar huka gare ta ta ce to maza a koma gina duk da huka ɗin bai ciki ko sai ko kuma wata rashin lafiya wadda dai ba wannan ba sun namoniya ɗin eh, haka ke kenan ko sau da sauran makamantarsu irin rashin lafiyoyin dai da abin nan aka saba yi so wannan da kasancewarta a ce sikila ce kyau duk da ba sawo cikin rashin lahiyoyin zaɓin ba amma kuma ya shiga jiki. kyau yanzu halin da muke ciki yanzu ana ya sa hiv ciki Ga rashin lahiya rashin lahiya ce wanda can lori babu wannan rashin lahiya ba a san da shi ba sai yanzu ga shi ya bayyana kuma rashin lahiya ne mai haɗin ko? sau da saboda haka ana isa shi ciki an ya zan ba ya awo ba kahin a yi auren bayan an yi auren tukunna aka gano to wannan wajibi ne ko da in miji ne ita matar ta ce a a in kuma matar ce ke da shi kuma miji ya ce a a da kuma eh, wacce rashin lahiya ce guda kuma ta anta mai aka ce mata hepatitis to duk da rashin lahiyar da kuma rashin lahiyar da abin nan likitoci eh, ko akwai zafin lahiyar da likitoci ke suka tabbatar da cewa ga al'adar wannan rashin lahiyar transparent ko wato yana iya shafuwa abokin zama ɗan bayyanta duk da eh, abin da shari'ar mu ta kore abin da al'adawa Eh, la adawa wa la tsiyara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma sai ce firra min al-majzumi firaraka min al-asali La'adawa babu tsitara wato babu transference Garashin lahiya ya tashi daga wani farma wani a shafi transference <laughs> sai al'adawa kenan ada kenan ada wato ya ketara daga inda yake ya ketara ya faɗa wani wuri annabi ce a mukan gargaɗi annuwa eh an bayyana ko sai sannan wala tsiyara sannan kuma babu eh, abin nan kenan tabbi ko kamar yadda camfe-camfen da hausawa ke in ka za abu kaza to kaza kenan ga kaza ko kaza kenan duk wannan abin da ubangiji ya yi shi ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace firra min al majhul inda dukkan ga kuturu to wallahi tsere ka tsere ka kauce mai siraraka min al asad yadda in ka ga zaki kaka tserewa to shi ba kuturu haka ba an samu cin karo ba to saboda ni in babu adawa saboda ni aka ce karka kusaci kuturu wato don kuwar rashin lahiya ne fi ka, aka je ka guje shi to kuma ya ce la'aduwa gefe guda kuma malamai suka ce wannan duk ba wani abu bai hadisai ne waɗanda ake iya abin nan gamin gambiza ga al'ada rashin lahiya bai da tasiri wa ne inda aka aike shi can yake zuwa ba mallakin kai ne gare ba don na aike shi wurin ibrahimu shi je shi farma usmanu rashin laya ba haka shi kira umarnin ubangiji ya fi kuma yana jikin ibrahimu kuma ba ba shi umarni ba to zai tashi farma usmanu yana nan ce inda yake ya ba shi umarni nan ce kaga shi daga nan ce kara shi karu nan ce rage shi ragu umarni Allah shi to saboda miya ka ce wa da kashe kusa da mai rashin lafiya kina yiwuwa ya kasance shi ma zai kamu da wannan rashin lafiya kuma lokacin kamuwa da zai kamu da rashin lafiyar nan ya kai ko yana kusa da mai wannan rashin lahiyar ko mai kusa da mai shi shi ma zai kamu da irin wannan rashin lahiyar sai aka yi rashin sa'a daidai lokacin da zai kamu da rashin lahiyar yana kusa da mai irin wannan rashin lahiyar in ya kamu da rashin lahiyar mai za a ce sai a ce to ai da ma a faɗa wannan rashin lahiyar mai ƙetara ne zuwa ga wani wanda ke makotaka da shi daga nan an samu matsala kenan ga imani shi wanda imani da haka ne to gudun kada wani abu ya shafi imanin mumini shi yasa annabi sallallahu alaihi ya ce to ku nisa ci an fahimta ko in ba da saddin zari'a wato don a toshe wannan kafar amma da yawa ba ana jinyan irin wadda masu irin wannan rashin lafiyan ba ko ba tare da an kamu da rashin lafiyan ba likitocin da ke jinyansu masu tuwarin tv da sauransu don ana jinyansu kuma kwashin lafiya ba tare da an kamu ba an fahimta ko inda rashin lahiyan kenan ya tagawa daga mai rashin lahiyar ya kammata wanda ya ga dama a duk wanda zai jinya mai rashin lahiyar shi ma da ya kan an fahimci wannan ko da saboda haka la'adawa amma duk da haka mazo sallallahu alaihi ta ce firra min al-majzumi firaraka min al-asadi saboda haka duk wata rashin lahiya mai haɗari wanda likitoci suka tabbatar to tana shiga cikin rashin lafiyanta da an kawo mace in an ganta da wannan rashin lafiya ko an ɗaura aure kafin a kawo ta aka tabbatar to ana iya wace auren ko gashi namijin aka tabbatar ana iya wace auren saboda ta a zo tambayanka me ka sani ga wani ka kai na da rashin lahiya irin waɗannan ko rashin lahiya shi ka baje kai shiru ka ce yanzu in waɗi wani abu ya zai faru a ce ni ne an ko baka faɗi ba ko wani abu kuma zai faru ko kuwa saboda haka ceto rayuwa za ka yi daga halaka shi kuwa dama yana tare da wannan rashin lahiyar ne saboda haka shi din da ya auren kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da unsur akaka zaliman aw mazluman shi azzalimi ne a lokacin da ya wannan auren ya kai na da irin waɗannan miyagun rashin lafiya ya so ya kalgaba ma wanda bai da wanda ba ta da wannan rashin lafiya ɗan ubangiji ya hukunta kuma yawanci haka nan ke faruwa so ashe ka gaji zalimi ne ko to ka kama hannu ne barin zalunci sannan ita kuma wanda za a zalunta ita kuma ka kuɓuta ita daga faɗawa cikin wannan haɗari ashe nasiha sai kai ko ɗanyo wani je to mallan ba an ce eh, man satara musulman satara hullahu duniya wal akhira wanda suturta musulmi asiri yace eh kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce marra aminkum munkaran kuma ai ko kalu gairu biyadigi ko ba haka ba <laughs> ai asirin da ake rufawa inda ina rufa wannan asirin babu wani aibin da zai shafi wani gare shi ne aibin kadai yake ya je ya sha giyan shi ya yi tatil ya ji ya samu wani wurin da ya kwanta rufa mai asiri kaka ce eh ga masha ya giya ta <laughs> a tona mai asiri ya yi sata ko da kayan ka ya sata ba wanda ya gani sai kai an shi kayan ka rufa mai tiri ta daya ga mai nasiha an bayan da ko to irin wannan shi an rufe asirin amma ba rufe asirin da wani zai kama da wani aibi ba in kai haka nan wannan ba rufe asiri ba ne wai za a zaratul kitabiyya tu bi islamiha idan ba yahudu ya ce ko ba nasariya ta yi ruɗi bi islamiha cewa ta musulma take sai sai aure musulmi ya aure ta au amal amatu ko ko boya dhurriyatiha sai rudi ta rudar da wani cewa ai ya take ba boya ba bayan an aure an gano cewa ba ya ce ko ko ba nasariya ko kuma boya ce ai ba diya ba to sabata lahu da tiya shi miji za ya tabbata gare shi ya wazzan da auren ko kuma ya wato falawin da ahu wa an kara husayyido falƙaunu ƙaunuhu shi bawa ne ya ce shi bawa ne lokacin da za yi aure ubangida ne ce a'a ba bawa bane bane to magana za a karba shi bawa a kan shi ba magana take ake magana ya fi kowa sanin kai ne ko kuwa ya ji ubangida ne sanin matsayi ne don shi ka bautan ba ubangida ke bautan ba saboda haka in ya ce shi bawa shige to magana shi za a karba a yi wace da maganar ubangida in ya so a yi wace da aure ba bawa ta kaso aure ba ɗa ta kaso walau ta zo waje mu'ayyanatar majhulatar sifa ya aure mace ya santa ya san sunanta amma majhulat sifa ya ce ko ya ce na abbe sani ba fa idza hiya amatu ga shi a ce ya ce to sabata khiyaruhu zabi ne ya tabbata aibi ne da dama watakila bai san inda ya san da cewa bai san da cewa irin wannan gida a ce akwai bayi ba kawai dai ya mijin ta aure a shebo ya su ci su ka aura mai ya ce a haɗi gaba goyon goyar ku rika su ba biyar kuri ka su goyar ka kan La rika ya la Ban banda inda ya ce ya gama ce yana so ya aura bai san ta ba musulma ce ko kitabiya ce bai nemi wannan bayanin ba bayan an ɗaura aure a shega ta baki ta biya ce to wadan bai da zaɓi walau garra ha da kaunihi ko to inda gehen ta kenan ba ba an halatta musulmi ya aure baki ta biya saboda haka nan ba za a ba shi zaɓi ba amma shi abin da ne eh, ba ah, sai da sharuɗa tukuna ka halatta mai auren boya amma ba kitabi ya babu sharadi kan fahimta ko dalilin da yasa aka aka bace daman ya wace auren boya kenan amma ba kitabi ya ba zai wace auren ba sai dai in sakin ta zai wannan walau garra ba yau shi ya rude ta ita ba kitabiyan ya rude ta bi kawlihi ala ha, cewa ai addinin su guda da ita aka ce ce mata ita ta san ba yahudiya take ita shi ma ce a addinin su guda da ita ko ba ya take ya zo mai dadda aure me addinin ta ce addinin na guda da naki to addini guda azab <laughs> da ko ta la sabata khiyaruha bayan daura aure ta ta gano cewa shi musulmi ne addinin su ba guda ba to lokacin ita da yake rago ma aure ba ga hannun teku ko saboda haka za a ba ta zaɓi tun farko tun ba a shiga ba ko dai ki zauna da shi ga yadda yake ko kuma ki ce a'a ya so ki tafi ki san da ke riga ke shiga shi ke na wa an kudi saboda haka za a ba ta zaɓi wa yasbutu lil amati hariri ha ta ta abdin Zafi zai tabbata na tabbata ga goya inda hariri ha idan aka ‘yanta ta ta ta abdin alhali tana gidan hawa ya ce eh, nan goya ce aka aurar da ita ga bawa cikin haka sai gashi ta samu ɗiyauci alhali ga mijin bawa to an ba ta zaɓi nan take kakkan yadda ya kusa ta da ta yadda ya ya aure da ita ta san cewa ta samu yanci to shi ke nan babu maganin zaɓi yan bayan da ko kamar da ya faru ga barira da mijinta an ka fata zaɓi ta ce to ita za zaɓi kanta Allah zaune na ƙarƙashin bawa har kuka mijin ta ce oho kanan sha yawa ai ba ta san da me ba to ruwa ta sha me sa ba ta sani ba ɗan eh? halin da mutum yake ciki ya kamata ya san halin da yake ciki ka gane yau duk in jahilci ya ci shi to shi ya zalunci kai ne hmm. ba tana da uwayen gida ba uwayen gidan su ma ba san da haka nan ba ko kuwa in ita ba ta sani ba ko su kuwa ya gina ta ba a ah. sau la da istihe qablaha wanda inda shi ya samu yanci kafin ita dubayi ne sai aka riga yanta shi ita suna nan wata an fahimta ko to ba za a ce a ba ta zaɓi ba au itqihima ma'an ko suka samu yanci tare to nan ba maganar zabi yanda suke can sifa daya duk bayi nan kuma yau duk ɗaya su saboda ka babu zabi au ha, ko bayan ita ta samu yanci an yanta ta amma ta ba shi dama ya kwanciya aure da ita alimatan kuma tana da masaniya a wannan lokacin babu zaɓi zaɓin ya kuce wa yalzam bi ikhtiyariha talaqatun baqinatun in ta ce ta zaɓi kanta ba za ta yi auren ba to saki ɗaya ne tsakaninsu ko da wata ran shi ma samu iyauci da dawo aurenta to bisa yin giya duk za a ɗarma musu aure saki guda ya faru tsakaninsu kan fahimta ko sanyi fasilu ladar mana da lokaci islamun zaujai ne yukairu kuma filimu ba hajji shar'an musulunta miji da mata <clears throat> ma'aurata biyu yana tabbatar da su bisa ga halarci shar'a a shari'a musulunci na su ci gaba da arminsu suna kahirai suka musulunta tare da shi kenan su ci gaba da aurensu auren nan da aka tsarma a kahircin an tabbatar da wannan auren ta fahimta ko? wa in aslama ala aktar min arba idan mutum ya musulunta yana da mata fiye da hudu ya tsara arba'an, to ya zaɓi hudu ya so ta saura su san da suka yi an fahimta ko ƙuri'a za a yi ya rubuta aure saki aure saki aure saki duwanda ta ɗauko aure zauna wanda ko saki ai ai ta tsaya ba gawa ehe ai zaɓin yana da dama in a ba shi dama bai yana saki bai da dama saki sai an ba shi dama to an ba shi dama ya saka sannan kuma yana son kowace dukkansu ba wanda bai so cikin wa zai bude baki ya ce wacce na sake amma an a aka yi ba ta ga wanda za ta gane shi ne ka fahimta ba ka ta za ta gane shi in a an ne iki irin wa safa ɗin ba su ba da irin faɗa gaban zaba irin cikin abu hanifa kenan eh, in kila kaza kulna kaza wa in kila kaza kulna kaza ko aka zo aka ce afin lahi shakkun da ke fi nazaru abinan fi khilafin fili ikhlam ya ce ba bi zaru akwai kokon da samuwa Allah ya ce to malamai sai sabani ya Allah eh. Eh. Eh. a to shi ke na huda kamar yi aure ban gane ba su takwas kudu aure hudu sani shi an ka ce hudu a rubuta musu sani hudu kuma a rubuta musu ko a basu haka nan banza ko kuma a rubuta saki ciki Ya fahimta ko eh daga lokacin da aka da ya ɗaya ƙuri'a da tujera hajji ba ka ɗauko zafato ka ɗauko maka lokacin hajji na da sauki wa ke ɗauko da ya su yi ɗauko zafato ko ka ɗauko maka na'am fa in kana tahtahu ghayru kitabiyyatin wannan sharadin cewa ya zaba din in ya kasance babu dama wanda auren ta ya haramta gare shi a musulunci a nan ne adda zaɓi amma duk wanda dama auren shi da ita ya haramta a musulunci ita automatic ta sauku da sun musulunta ita ta sauku tunda sun can babu ruwansu suna arma kowace eh watakila kauna ta ta yi arma ko ɗiya ta ta yi arma ko ta ‘yar uwa ta ta yi arma ko? ita wa? duk wanda musulunci ta haramta aure tsakanin shi da ita da zarar suka musulunta to ita ba ta cikin wannan zaɓin ita gaba ɗaya, musulunci ya kore ta a yin kare ta ta hukairu kitabiyyatin idan ya kasance matan da ke tare da shi yake aure da su babu kitabiyya duka majusawa ne inda kitabiyya ne wannan an halatta ba ya ce ko ba nasariya ya musulunta ita ce mata ta to babu magana cewa ta musulunta ko kuma ya sake ta ko a'a sai su ci gaba da auren su haka nan ba kitabiyya ce to ba ba kitabiyya ba ce yau ba majusa ce ba ma ce fa aslamat ba'da ayyami sai ta musulunta ɗan kwanaki ta ukirar sai a tabbatar da aurensu ta kawo gida aurenta ya musulunta ba da jimawa bayan kwanaki ta musulunta wa ruya an nabi al in kana ba da shaharin cewa wata daya in ba a wuce wata daya ba ko daidai wata daya da musulunta shi ita ma ta musulunta to shikenan auren su zai ci gaba wa illa idan an fi haka nan to ba nan ta nisanta da gare shi fayan sama katku idan ita matar ce ta rige shi musulunta a kamlar dukuli sabinu an kawo ta gida ne kenan tun ba su yi makwanci a aure ba ta musulunta a kamlar dukuli kenan ba a to tabinu ta nisanta da gare shi alhaji yana kahiri ta nisanta wa ba da hu idan bayan an tare ne eh, wa ba da hu ko in aslama fi iddatika idan ya musulunta tana cikin iddarta, da ta musulunta aure ya rabu tsakaninsu sai ta yi idda in ta yi idda da ta gama idda shi ke to tun ba ta gama idda ba sai shi ma ya musulunta ba. to magana idda salatu ta warware saboda haka sai da dawo gidan miji ɗaya suke gaba da aure aure ne shi ne sai in eh, wa ba da ku in ya kasance bayan an yi tare ne eh, nan aure ya tare ko sun ci gaba da auren su sai ta musulunta in aslama fi iddatiha idan ya musulunta cikin iddata sabata alaiha zai ci gaba da zama mijinta aure ya dore to falau kanat mabtutatan la hallat bi ghairi muhallal muhallal idan kafire ne saki mata sai saki uku mabtuta kenan ko saki uku ya sake da saki uku saboda haka sai ga sun musulunta ya musulunta ita ta musulunta to yana da daman ya aure ta nan take ba tare da cewa sai ta aure wani namiji na daban wannan hukuncin musulmai ya sha musulmi ya saki mata ta sake uku to face sai ta aure wani amma suna cikin su ya mata sake uku an gane ko? to babu ruwan musulunci da wannan sakin da sun kai can saboda haka yanzu dai sun musulunta yana dama ya aure shine ce bi ghairi muhallalin ba tare da wani ya aure ta don ya halatta kafin ta halatta ga garin shi ba sannan wala haɓai nan musbiyai ne babu aure tsakanin waɗanda aka kamo kamammu ko da miji da mata ne kamammu ne suna bayi bautan nan ta wace musu aure tsakaninsu saboda haka in ma hannun ma mutum guda suke ma ba ma'aurata suke ba yanzu bayi su in kuma rabe suke kuma walkam kenan saboda haka babu aure su da yin wannan da zarar su zamo bayi sai fasulun sauran minti nawa biyar ban gane ba goma tauba tunan ya kamata madasa aya wannan fasali da za mu shiga ciki na da tsawo fasulin da ke magana kan sadaki ko e a dunkule dai abinda za mu iya ganewa shi ne babu karanci babu yawanci ga sadaki an gane ku kamar yadda babu yawanci haka nan ma babu karanci saboda haka ba sai an tsaya tambaye-tambaye wannan dubu hamsin na sadaki ko na wannan sadaki kan dubu shirin samu sarma mai alme ka miƙa mai cikin halin tsananin ka da ake da yi da ya yi ta auren mata suna nan cikin kwakwaro sai abokai ne sun da su makarantar dawo ga halin da mhm. wani ya mhm. mata masu yin su mhm. ba an haka sai ya biye sake da wasu mutane shi abokan da muke gida a baya eh. ya san ka je gidan iyayen ya da sun ka su labarin da ka ba shi ga halin da halin da yake ciki an ka je kama bai kwamfuta duk inda ya je ne kira sai a zo haka wannan da ya kafa su yau sai sai ne tsaye ɗaya ne da ke da ya samu wasu mutane kawai sun ka tsaya da sun da je cikin kuma da sun ka tsaya ba an daura ne aure ne ke magana ce yadda an ka daura ne aure ne an ci ko an fara wallahi wa ne ya ce an ma ne sai ki da abu kan wani lokaci shiga mota sai sanyin na wanda sun fito sai yin na ga a musu gida daura na yari a musu wallahi dan da an ka daura aure ne sai bayyana da kwana ya ce sai a biya to ni daga <laughs> da su masu tsiya su an daidai masu zafi a kai su san gidan shi yau hmm? Allah ya sauka irin wannan da yake mu hukumar mu babu ruwanta da irin waɗannan ko to wannan illai dai yanzu a ce da abin nan da hisba su za su za a dora ma wannan hakki wato idan an ji irin wannan labarin ana faɗa ma hukumar hisba hukumar hisba su suna iya ɗaukar mataki a kan shi ne aikata wannan aikin na fahimta ko amma dan yan sanda doko human rights duka ba ɗaya ba su kurutu ya cikin wani abu za su gani cewa to ai shi ma yana da right ko kuwa eh. Wa alaikun salam. Ta. Eh. Eh. cewa ita masu ita da shi da wannan eh sai da aka kawo ta dangane daman ba kawo ta ruwa ai ruwa wani bin ba zai sani ba sai an kawo ta wani bin ba a sani bai sani wani bin sai an kawo ta guda bakwai Eh. cewa ita haddin shi kuma cewa tana da wata matsala oh, ma ɗin tana da eh. to bai sani ba a to wannan abu ne mai sauki idan ya kasance waɗanda suka aura mai ita ai su sun sani eh? waɗanda suka aura mai sun sani idan matsala ta faru wadda aibi zai azu ta ga ita matar ko to ga wakilai ake koma waliyanta ake koma wani bin ita ba ta sani ba amma waliyanta sun sani na fahimta ko kuma ta hajjin ya kasance same a yi magana da ita ai da waliyanta ake magana su za su fayyace don abin da ake ciki irin waɗannan rashin lahiyar da su za su wadda cewa to suna da rashin lahiyar iri kaza amma dai an yi magani dai an ta yi ta dama ko kuma a ce ana cikin magani eh in kana iyawa ka arme ta kaga sai ka taimaka mana a yi mata magani da haukar da kusurta da ciwon zahir ko namiji na iya kamuwa da su ce na iya kamuwa da su eh da haka in ba gane ba iyayenta waliyar da ake komawa gare su har bayan ya riga ya tare in ya ga zaɓi zai yi to wannan ke zama da ita to ita dole ya ba ta sadakinta sai ya koma ga waliyyanta ya je an shi sadakin an fahimta ko ita hankinta dole a ba ta nan ba ta hankinta in ya so sai ya ƙara waliyyanta, sai an san mai haƙƙi ne duk gaba ɗaya don da ita a riga ya dukuli da ita dole a ba ta mahar amma lokacin aqallul mahar su malikiya suka ce a bata aqall eh lada na'am mhm. eh misabul kaɗai ko mai littafi ko da wani kuma ya ce la'alai ne wani la'alai ne ya ce takalmi silifas silifas ya kai ne sabu da kaɗai sau naira dubu ko ya za aka ce maka babu karanci wannan da ijtihadin malamai ne ijtihadin malamai ne Allah bai karance adadin sadaki karanci ko yawanci ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba karanci ko yawanci ba an fahimta wata matsala ce babba na shari'a dai muna kaga ko nawa zaka ba matar ka kashe mata ko nawa ba cewa kai almubazzaranci eh ko baka san ciwon kuɗi ba ko baka san me ba ko nawa ka kashe mata kuwa an fahimta ko aiwa saboda komai karancin abin da ka bayar kuma in ita da waliyan da sun yadda shi da na ya tabbata an fahimta in ya zo ta hai ka ɗauki da yadda <laughs> ita ita daloli so kaji saboda haka maslaha ce Allah subhanahu wa ta'ala mutane sun bambanta ga hali to ka cewa ka takura kowa kuma a tsaya daidai kafin na eh, wuri guda eh? kaga shi wanda bai da wanda kila abin da za a ce a bayar din nan har ya tsuha har ya mutu bai iya samu abin armi shi ko wani nan tsaye da shi haka nan an ta mai rai <laughs> an ce ko to zama da haka an saka muku akana eh na'am Allah samu lafiya bage ba bage ta ba bage ta biya ba majuta eh suna can kahiran kahiran ya sake ta sake uku to yau sun musulunta ka fahimta a larabawa ga haizuwar musulunci duk wasu hukunce-hukunce nasu yadda yake a jahiliya da haka yake a musulunci da hukuncin zihari da Allah su fata ta halayen bayanin cikin suratun mujadala yanda yake a jahiliya haka yake a musulunci illa ta hukuncin su adda tsanini sai musulunci ya zo da sauki an fahimta ko saboda ko su saki uku ne a jahiliya to na najeriya abu musan kahiran mu a da saki saki <laughs> saki ga kaji ta mata ga mijinta <laughs> ya ba mu sani ba eh. hmm. shi ne aka ce za a zai aure ta da gairin muhammad ba sai wani ya aure ta tukunna ba an ba shi damar da armeta eh za ka daura aure amma in musulmai ne haka nan ya faru an ba shi damar da ta ba ta arme wani ba aiwa an bayyanta kun to ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu ilayk